Wasu bayanan tsaro na sirri daga mayar rundunar jami'an tsaro a jihar Sokoto da aka kafa domin tabbatar da zaman lafiya a lokutan zaɓukan shekara ta 2023 ta samu sun nuna yunkurin jan daga tsakanin manyan jam'iyyun siyasa na APC da PDP masu hamayya da juna da suka yi na kokarin ramuwar gayya da suke zargin junansu da hana zaɓe a wasu rumfunan zaɓe da yawan su ya zarce sama da 300 a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya. shugaban gamayyar jami'an tsaron kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto muhammad usainu gumel ya ce dole ne su takawa wannan yunkurin birki gabanin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen gwamnonin da ake tunkarar yi ranar 11 ga wannan wata na maris bayan da aka fitar da sakamakon zaɓe rana ta farko mun ga wasu tsirarun yara da suka fito da sunan suna murna da nasara da ɗan takara na jam'iyyar su ya samu kuma suka bi titi suna wake-wake amma daga ƙarshe sai ga sun koma ɗaukar makamai da duwatsu suna ɓarna don haka muka fito tare da sauran jami'an tsaro muka yi bulokin hanyoyi suka ji tsoro suka gudu suka bar makamai masu yawa. Har wayo kwamishinan ya ci gaba da bayyana cewa. Ita ma ɗaya jam'iyyar ta hasala wanda ya mu kirawo taron 'yan banga da maharba da wasu mutane wanda ba jami'an tsaro na gwamnati ba da cewa su zo don a yi taro a yi shawarwari. To wannan al'amura guda biyu suka kasance matsaloli wadda ba za mu yi shiru ba shi ne muka kira jami'an wayannan jam'iyyu guda biyu muka yi zama da su suka kuma ba mu goyon baya da cewar a ja layi duk wanda ya yi mishi tun bayan kammala zaben na shugaban kasa gamayyar jami'ar rundunar tsaron wadda ta kumshi wakilai daga dukkanin hukumomin tsaro ke zagayawa cikin birnin jihar domin nuna wa jama'a cewa uwarmu najeriya ubanmu najeriya so interest na najeriya muke karewa don haka duk wanda yake tunanin san zuciyarsa ya fi najeriya za mu yi fito na fito da shi masu shirya akan lamuran yau da kullum na ganin wannan yunkurin na 'yan siyasa a zaman wani abin kunya ga kasa irin najeriya da ke cike da matsalolin rayuwa kamar yadda farfesa bello bada ke cewa anya don jama'a ko suke wannan fitina suna fitina domin su kai ga madahin iko suna kallon mutane suna dariyar talakawa na cikin bala'i na talauci da sace musu dukiya da banna amma su suna nan wasu wasu suna fada wannan bai dace ba bin kunya ne yanzu problem ya kamata eh dole ne manya su fito dole dole sarkin musulmi shi magana da manyan malamai da membari membari nasu dole su tsawata sannan kuma su karfafa mutane cewa kana da ikon ka fito ka je hakuri a ka koma ka gida dole a hito a zama gehin zaman lahiya gehen da talakawa ka samun walwala dole a hito a yi magana. Ko bayan wannan yunkurin na amfani da karfi da jami'an tsaro suka ce sun gano manyan jam'iyyun siyasa da kitsawa da yawa daga cikin magoya bayan jam'iyyun sun fara tarewa a wuraren ibada suna addu'o'i domin samun nasarar su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.